Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar a afirka da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da dalil FM da kuma niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da sahabu imam aliyu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya da nijar inda za ku ji masu fashin baki a bangaren shari'a sun fara tsokaci dangane da matakin da hukumar shari'a ta njc ta dauka na dakatar da alkalan da aka zarga da karɓar cin hanci da rashawa alhali kuma abun da waɗannan alkalai suka yi basu da kariya a tsarin mulkin najeriya kariya da aka yi na shugaban ƙasa ne da mataimakinsa da gwamna da mataimakinsa gwamnatin jihar ekiti a kudu maso yammacin najeriya ta gindaya wa makiyaya wasu sharuɗa da suka hada da yin rijista idan dai har suna son su ci gaba da zama a yankin duk gwamnatinin da ke fatan jihar nan ya tabbatar da cewa karfe shida in ta yi ya halatti gidansa za ku ji sauran sharuɗan da kuma martanin da ƙungiyar makiyaya ta mayar sannan kamar kowace ranar juma'a kofa buɗe take ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da kuke da suke shafar rayuwarku ta yau da kullum lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai kun sha labaran duniya yan takarar shugabancin amurka hillary clinton da donald trump suna ta kewaye kasar a jihohi da su ne za su karkata makomar wannan zaɓe a yunkuri da suke na karfafawa da tsama magoya bayan su a daidai lokacin da aka shiga mako na karshe a yakin neman zaben da ya kasance mai tsanani kuma yadda ya janyo rarrabuwar kawuna. clinton wacce take da kyar tazara a ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a fadin ƙasa baki daya ta ga magoya bayan ta yau juma'a jihar pennsylvania wacce take a zaman mazari a ta fuskar siyasa cewa tarihi wato tarihin zagi ko kuma tarihin zage-zage da cin fuska da donald trump yake wa mutane bai samo asali da shigarsa siyasa yanzu ba ya sayi shafi ɗaya a jarida 1987 inda ya kunduma shugaban amurka ronald reagan a lokacin saboda shi donald trump ba shi da zaɓi na aka zo kan zage-zage clinton ta gaya magoya bayanta waɗanda suke sowa a gangamin da aka a birnin pittsburgh daga bisani za ta yada zango yau juma'a jihohin michigan da ohio inda sanannen mawaƙin nan jay da matarsa mawaƙiya beyonce za su halarci waɗannan gangami shi kuma trump zai halarci gangamin yaƙin neman zaɓe a new hampshire da ohio da kuma pennsylvania a turkiya an kashe akalla mutane takwas wasu fiye da ɗari kuma suka jikkata sakamakon wani harin bam da aka ɓoye cikin mota da aka kai a birnin diyabakir da ke kudu maso gabashin ƙasar a yau juma'a jami'an kasar suka ce an kai harin ne kusa da wani ofishin 'yan sanda biyo bayan kama shugabannin jami'ar democrat ta kurdawa jami'ar 'yan hamayya mafi girma a majalisa da wasu akalla wakilai goma sha ɗaya daga jam'iyyar waɗanda suka fi karfi a yankin kurdawa haka na an kama wasu masu ra'ayin gurguzu da ba wato da ba 'yan ba romu kenan a cikin daren a zaman wani bangare na bincike da hukumomi suke yi dangane da ta'addanci wani bayani daga ofishin gwamnatin yankin diyabakir ya ce kungiyar pkk ta kurdawa da aka ramta ta dauki alhakin kai wannan hari yau shekaru 30 kenan kungiyar ta pkk take ta da kayar baya a kudu maso gabashin turkiya a siriya wata yarjejeniyar tsagaita wuta na sa'o'i goma da rasha ta ayyana a birnin aleppo da yake tsaka mai wuya ya fara aiki mataki da zai baiwa farar hula da 'yan tawaye duka damar su fice daga wannan birni babban hafsan hafsoshin rashi janar valery grasimov ya faɗa a farkon makon nan cewa an ɗauki waɗannan matakan ne domin kauce hasarar rayuka na babu gaira babu dalili shiri da gwamnatin ƙasar ta rasha ta yi na'am da shi akwai kuma wasu ƙofofi shida da farar hula za su yi amfani da su domin fita daga wannan birni duk da haka ƙungiyoyin 'yan tawaye a laifin sun yi watsi da tayin da rasha ta gabatar sun yi zargin rasha da karya ko kuma sun zargi rasha da karya sun kira shirin tsagaita wutar a zaman farfaganda ce kawai rasha da siriya sun shirya irin waɗannan tsagaita wutar a baya waɗanda galibi ba samu nasara ba na baya bayan nan shine wadda suka ayyana a tsakiyar watan oktoba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata gagarumar zanga-zanga a jakarta na kasar indonesiya domin nuna kyama kan gwamnan yankin da aka yi daren juma'a a agogon yankin ya rikida ya zama tarzoma inda masu zanga-zanga suka kona motocin 'yan sanda su kuma 'yan sanda suka mai da martani ta wajen amfani da barkonon tsohuwa da kuma mesar ruwa 'yan sanda suka ce an kashe akalla mutum ɗaya wasu bakwai kuma sun jikkata an wani yau a zanga-zangar da fiye da musulmi masu tsauran ra'ayi su dubu hamsin suka fito kan titina domin bayyana fushinsu kan gwamnan birnin wanda kirista ne ɗan ƙasar sin basuki ta haja funama wanda ake zargi da yin saƙo ana zaman ɗarɗar a duk faɗin wunin yau a babban birnin ƙasar wanda ya ƙara cakuɗewa bayan da aka samu rahotannin cewa ƙungiyar mayakan sa kai ta isis a syria ta wallafa wani sako a dandalin sada zumunta tana kira ga magoya bayanta su kai har-hare lokacin da ake zanga-zangar wasu masu zanga-zangar suna cewa a halaka hawk wasu kuma sun tattake hotunansa amma kaucewa tarzoma da rana amma lamarin ya zuwa yanzu ya sauya To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya. sake matsaya da hukumar shari'a ta yi da bada umarnin dakatar da alƙalan nan bakwai da hukumar tsaron farin kaya take bincike da cin hanci da rashawa ba za ta rasa nasaba da ɗaukar shawarin ƙungiyar lauyoyi da ta bada shawarin yin hakan ba ita ma kanta ƙungiyar lauyoyin tun farko ta ki amincewa da binciken alƙalan kafin sake matsaya hakan na nuna yarda da matsin lambar kawar da alƙalan har sai an kammala bincike da shari'a su a wanke su ne ko ko a'a mutane da yawa musamman ma magoya bayan yaƙi da cin hanci na shugaba Buhari irin su Sani Ali maiwa na ganin matakin ya dace dan binciken alƙalan zai ƙara ƙarfafa aikin yaƙi da cin hanci a Najeriya kuma duk wanda ke da matsala zai je zai je kotu ne je kai kara waɗannan alƙalan muna ji yau ma a channel ji a 7 o'clock wani lauya yana faɗin cewa alƙali ne aka zo da case aka bashi kuɗi yake gaya ma rajistra cewa idan ba zai anshi kuɗin nan ba shi zai karba ko da yayi case din nan ko da sun yi ko ba su yi ba zai je appeal court ne kenan za su karba da abin da suke bukata su karba su sa a jihun su su yi abin da suke so don haka wannan abin ma mu muna son za mu ma fito da wani project wanda ke cewa za mu goya mai baya na wannan yaki da yake da yan judiciary na waɗannan alƙalan saboda idan kotu ta gyaru a najeriya to najeriya ta gama gyaruwa lauya mai zaman kansa abuja modibba bakari ya ce matakin shine mafi ala ga kare mutuncin sashen a najeriya da ke samun zargin hukunce hukunci masu cin karo da juna ko marawa yan mowa baya da ɗaure yan bora wannan njc fa membobinta cewa alƙalai ne da kuma chief joji babu ma wani memban ta wanda ba cikin bangaren shari'a yake ba ko da na jiha ko da na tarayya ko da na kotun koli na ƙasa da idan suna tirjewa za a ɗauka kamar kamar suna kare yan uwansu ne suna nuna son kai alhali kuma abun da waɗannan alƙalai suka yi ba su da kariya a tsarin mulkin najeriya kariya da aka yi na shugaban ƙasa ne da mataimakinsa da gwamna da mataimakinsa ko da ake mutane suna ɗauka wai kamar raba iko wai separation of powers kamar independent of judiciary ai independent da aka ba judiciary ba wai ana nufin cewa su je su aikata abun da suka ga dama ba kuma jami'ansu ko alƙalansu su an kare suna da kariya ta doka ba alƙalan dai sun shafi na kotun koli da babbar kotun tarayya tarayya yanzu dai za a jira ga yadda za a gurfanar da alkalan gaban kotu ko shin maganar nan ne ta hausawa da ke cewa ɗaurawa take a ɗaure alkali za ta zama gaskiya wannan karan nasiru da mailika murar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida nasiru adamilka dangane da hukumar shari'a ta njc da ta bayyana dakatar da alkalan nan bakwai gwamnatin jihar ekita kudu maso yammacin najeriya ta ginda wa makiyaya wasu sharuɗa da suka haɗa har ya rajista idan dai har suna so su ci gaba da zama a yankin ga rahoton da hassan umaru tambol ya aiko mana Gwamnatin jihar Ekiti ta baiwa dukkan makiyaya kwanaki goma sha hudu su rijista da sarakunan gargajiyar da suke kiyo a yankunan su. Alhaji Musa Hamed, Chairman PDP Hausa Community, hadimin gwamnan jihar Ekiti, ya yi ƙarin haske a game da wannan doka. Abin da dai mai girma gwamna ya tattauna da Fulani. Hmm. Farko dai ya kaddamar da littafi wanda ya ce su rattaba hannuwa a madadin doka da koda da yasa na makiyaya. Duk gwamnatinin da ke fatan jihar nan ya tabbatar da cewa karfe shida in ta yi ya halatti gidansa. Watan ya bar wurin kiwo kenan ya koma rugga. Kwarai da gaske. Ta mi kuma. Na biyu ya nuna macewa, cewa kada Bihilla ce ya kuskura a same shi da adda ko bindiga. Hmm. Idan ya yi ya saka doka, eh da bindiga suna cikin doka, amma sanda ba ta cikin doka. To duk wanda aka kama bai bi wannan doka ba, mi gwamnatin jihar Ekiti za ta yi masa? Ai ya taka doka gwamnatin ikiti za ta yi mai hukunci akan dokar da ya taka. Shuko shugaban kungiyar Meti Allah na jihar Ikiti Alhaji na samu cewa ya yi. Abin da gwamnan Ikiti ya nuna ya ce duk mazamni Addo ya tabbatar da ya je ga sarkin da a wurin. Mm. Ya yi rijistar cewa shi na nan wurin. Ya mm. inda yake zane shi mazamni wuri ne. To kuma rahotanni sun nuna cewa shi gwamnan jihar Ekitin ya ce kada ku yi yawo da adda da sanda da yuka idan kuna kiwon shanu. Eh ya sa wannan doka amma gajiya ya kwance ta. Duk waɗannan ka'idodi da shi gwamnan jihar Ekiti ya sa kun yarda da su? Eh akwai waɗanda muka yarda akwai waɗanda ba mu yarda ba. Kamar waɗanne ne ba ku yarda da su ba? Waɗanda ba mu yarda da su ba ba mu yarda da rashin kiwo da adda ba ko yuka mu yarda da wannan ba kuma Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a kusa da birnin na Ibadan wato a jihar Legas kenan gamayyar kungiyoyin malaman makarantun gaba da sakandare ne suka yi wani taro. A wannan rahoto na wakilinmu da ke Legas Babangida Jibril, shugaban kungiyar nasu ta malaman makarantun kimiyya a jihar Jigawa Comrade Muhammad Suleiman ya fara mana bayani kan makasudin wannan taro. A makasudin wannan taro dai kusan dama ana yin sa kusan duk shekara ana tattaunawa matsaloli waɗanda suka shafi ma'aikata waɗanda suke aiki a ƙarƙashin makarance manyan makarantu na gaba da sakandare. So matsaloli abin da ya shafi ma'aikata wadda misali abin da ya shafi ci gabansu. da ainihin abin da zai amfanar da su abin da ya shafi kamar ilimin su da kuma ainihin ah, batun albashi da allowances so kusan dai gaskiya ana dan tattaunawa kuma matsalolin duka dai an tashi ana tattara su ne a tura gaba har ga matsayin a ah, tura wa shugaban kasa domin ya samu approval ko in ce mu samu approval daga wurin shi a bangaren sa kwamrar yakubu ibrahim dambatta na kwalejin aikin gona ta jihar kano ya bayyana cewa akwai bukatan jihohi da su dinga amfani da tsari na bai daya wajen inganta jin daɗin ma'aikata ta yarda za a samu ilimi na bai daya mai kuma inganci eh gaskiya alhamdulillah duk mun fahimci wannan ba ma mu kaɗai ba kusan duk duniya an san cikin matsalolin da ake ciki na economy to amma mu kungiyar nan dama ba tana yi bane wai lalle sai an yi kaza duk abin da ta yunkuro cewa tana so a yi to sai a ba da dama idan da hali an duba an ga gwamnati za ta yi. To sai dai kuma ganin yadda gwamnati take ta kukan cewa ta shiga wani hali na rashin kuɗi bisa la'akari da matsalar tattalin arziki da ake fuskanta a duniya ba ma Najeriya ba na tambayi Comrade Adebayo Solekon shugaban kungiyar haɗaɗɗiyar ma'aikatan makarantun gaba da sakandare na Najeriya ko ina mafita kenan? They inject capital if they are more money to spend money to activate the economy things will go well. Ya akwai mafita kuwa dole ne gwamnati ta saka kuɗi ta baiwa ma'aikata kuɗaɗe tare da su kuma ma'aikatan da aka biya kuɗaɗen su ne za su fito da kuɗin domin kashewa ga kasuwanni da sauran gurare sau da yawa dai an sha yin fito na fito tsakanin ƙungiyoyin ma'aikatan jami'o'i a najeriya al'amarin da a ƙarshe yakan kai ga yajin aiki sai dai a ƙarshen wannan taro ƙungiyar ta bayyana cewa ba ta tunanin halin da ake ciki yanzu tsakaninta da gwamnati zai kai ga hakan taron dai an gudanar da shi ne a kwalejin kimiyya da fasaha da yaba college of technology da ke nan lagos baban ya jibrin amurka daga lagos Allah a gaida baban gida yau kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da suke shafar rayuwarku ta yau da kullum amma kafin nan bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu gobe a nan yana cewa biyar na yamma ne sura minti goma sha biyar. Ga kira na farko mun samu daga Fortiskum. Wane ne akan layi? Eh, Isiyaku ne daga Fortiskum. To muna jin ka Malam Isiyaku. Hala abinda nake eh, nake kira a kai shine. Na'am. Mu kan gaba ɗaya lissafin ya riga rikici. Dangane da me kenan? dangane da shugabanci da ake wa yobe eh muna ji tamkar ba ma cikin jihar yobe ma gaba da kamar me da me ka lura da haka ke wannan bayani to abubuwa ne gaba ɗaya an yi shi duk ba ma gane ma menene ake ciki duk abin da za a yi na ci gaban ba ma ganin ko kana a ƙasa Hello, muna jin kamalan isaku. Yawwa, to ne abin da nake nufi muke nuna korafin mu kullum a sani mu ma ga dai halin da muke ciki a jihar yau hmm. To mun gode eh, malam Isaku daga Fortiskum da fatan waɗanda suke da alakin su ji wannan korafi naka suna sauraron ka. Ga Kaduna mun samu a kan layi wane ne a kan layi? To salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Ibrahim Alaram. Malam Ibrahim Alaram muna maka barka da zuwa wannan layi. Menene ra'ayinka? Gaskiya da manoma ne gaskiya Ah, bai kamata a ce manoma su yi noma kuma su dinga ɗiban abin noman suna ɗauka ga baki ɗaya suna saida ba wajen saboda ah, kayan amfani yana ah, tsada hmm. to dole ne in mutum zai saida saida cikin hikima ga irin yanayin da muka fita kuma yanzu mutum a ce ya rabu da abincin shi ga baki ɗaya ni sai in gaba dubara ba ne kuma gwamnati ce tsarin da za a dinga noma ba lalle sai da damina ba a akwai noman rani a je a kafa dam dam da bohol dinnan wanda manoma za su samu daman yin noma ko da ba da damina ba wannan zai ƙara bunƙasa ƙasarmu najeriya mu kuma mu kara samun hanyoyin tattalin arziki ga baki ɗaya to malala mun gode malam ibrahim alarama da kaduna har yanzu dai muna jihar ta kaduna wane ne a kan layi sunana murtala kuma ta daga garin rigasari a kaduna tarayyar najeriya wa alaikum salam malam murtala menene ra'ayinka to gaskiya ra'ayina shine dai game da siyasar ta america hmm. gaskiya abin da ake faɗa siyasa ba ta taɓa irin cikakken juna yadda muke yi tarihi na amerika ba eh. amma gaskiya muna ba da goyon baya da yabo kusan kusan duka afirka ko kuma mafi yawancin nahiyar mu da 'yan takarar nan na mace kuma Allah ya sa mu ga cewa mace ta farko da za ta karɓi mulki a nan ƙasa Amerika don shi lafiya. To wannan ra'ayin Malam Murtala ne daga Kaduna. Mun gode kwarai bari mu ji Bauchi wane ne akan layi? Alhaji Shehu ne daga Nasarawa. Yawa Alhaji Shehu muna jinka. Yawa eh ina roƙon jama'a su ji tsoron Allah su yi wa wannan ban Allah Buhari adalci. Eh wannan ban Allah zuciyarsa mai kyau yana nufin gyara ƙasar ne. kuma wannan magana da ya faɗa gaskiya duk wanda bai zauna gyara ƙasar nan da shi mutum ya bar ƙasar. wace magana kenan ya faɗa malam shehu. saboda mutane suna yawan maganu ba sa son gyaran da ake ƙarin yi saboda suna ta zagon ƙasa wannan gwamnati kuma gaskiya mu ba mashin jin abubuwan da yake faruwa. to mun gode a alhaji shehu daga jihar bauchi muna za mu sake komawa jihar kaduna har ila yau wane ne a kan layi. to kaman layin na kaduna ya tsinke lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau kofa buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke shafar rayuwarku ta yau da kullum. to ga wani kira mun samu wane ne a kan layi abubakar karbi to malam abubakar muna jin ka daga ina ne daga jihar kebbi najeriya yawwa to muna jin ka eh to allah kira na shine ga gwamnan jihar kebbi mm. eh to allah ya hana da an annan wanda ke suka kaya makaranta bana suna nan gida a jirge an ce ba a biya makarantar su ba makarantar sakandare koko ta eh, jami'a kake magana ne eh. shi ne kira da Allah a tallafa a biya kuɗi nan na ko da waye domin samu shiga makarantar ne na gaba ga sakandare to a mun gode alhaji abubakar da fatan waɗanda wani haƙira ta abu wuyansu suna sauraron ka bari mu sake komawa bauchi wane ne kan layi kabiru mai kaji teledi sakataren kungiyar zaɓi sanka da taimakon juna rashin karɓar hukumar kirfi. to muna jin ka kabiru mai kaji. a ni na yi na kan gwamnatin ah, muhammadu buhari ne. Hmm. masu kushe gwamnatin ah, muhammadu buhari gaskiya ba hadda suke mana mu a nigeria saboda buhari har ga allah mutum ne na gari mutum ne mutumin kirki wanda yake kawo mana zaman lafiya a nigeria da ci gaba wanda talakawa ko ta ina suna yaban mulkin sa sannan um, kuma gwamnan Bauchi MA gwamna Abubakar har ga Allah alhamdulillah mun yi sa'an gwamna ubangiji Allah masa albarka muna bukata bayan yayi wannan mulki ya kare mulki ba wani abu saboda ko ta ina a jihar Bauchi yana iya kokari Malam Kabiru baka baka tunani watakila ko su waɗanda suke waɗannan korafe-korafe ba su ga wani abu bane a ƙasa ganin cewa an shekara biyu da karɓar mulki wallahi mala a ƙasa kan mun gani ga zaman lafiya musamman da aka samu a Najeriya bayan zaman lafiya ga ababuwa da aka samu na ci gaba ko ta ina kudu da arewa na Najeriya. To mun gode Kabiru mai kaji daga Bauchi za mu sake komawa Kaduna wane ne kan layi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To muna jin ka Alhaji. To alhamdulillah ni ina so ba gwamnan jihar kaduna shawara mm. wannan hanyar jajin birnin gwari tsakanin birnin gwari da jihar kaduna ya kamata a yi hand over ɗin shi ga sojojin najeriya domin gaskiya al'amari irin abubuwan da ake yi a yawa domin kaga mu 'yan kasuwa ne ana kame mutanenmu ana kare su ana yi musu fashi kullum sai an yi fashi a wannan hanya to muna mm. kira gwamnatin tarayya ta kawo wa tsakanin kaduna da birnin gwari ɗauki domin gaskiya al'amari ana cin zarafin al'umma ya kawo ko satin da ya wuce an kawo mutanen mu sai da suka bada naira dubu ɗari biyar a wanda ya bada naira miliyan biyu kwanna aka sako su. to mun gode alhaji musa garo daga jihar kaduna bari mu je sokoto wane ne kan layi. hello na sokoto kana tare da mu. kuna magana da umar magaji araba. ta yau to muna jin kamalan umar. malama asibitin gidan rahi don na tsolawa lalle hmm. loha gama eh muna jinka wato kamar magana da wannan mutumin ya dazu kamar eh wace magana game da buhari don allah a ƙara ba da goyon baya game da buhari irin kokarin da shika shi gyara najeriya suna kokari na don allah a ƙara mai da addu'a hmm. to mun gode malam umaru magaji daga sokoto bari mu je kamaru wane ne kan layi assalamu alaikum musa bello ne daga kamaru wa alaikum salam muna jinka to layin na kamarin ya tsinke lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ya kofa buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suke shafar rayuwarku ta yau da kullum to muna jin ka na kaduna wato ni a matsala na da so yi maka shi gwamnan kaduna mm. yawwa bisa ga roƙon da mu ka gamo a nan a garinmu na kanan goma kusa da kafin nan muna da matsala rashin hanya daga goma zuwa zuwa gudu-gudu eh. dan Allah ya taimaka ya taimaka ya buɗa mana hanyar na dan Allah mm. matsalar da muke fama da shi kenan babu da hanya to madalla mun gode da fatan waɗanda kai kira ga su za su ji wannan koke da ka gabatar kuma da wannan kira naka ne daga jihar kaduna muka kawo ƙarshen ɗaukan wayar naku da fatan za ku saki kiran idan allah ya ranar litinin yanzu kuma sai sharhin murya amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Gwamnatin Koriya ta Arewa ta ƙi yin watsi da tsarin mulkinta na kama kariya da takurawa a cewar mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jawabin da ya yi a Seoul Koriya ta Kudu. Mataimakin sakataren ya ce wannan gwamnati ce da take tafiyar da manya-manyan sansanonin fursunonin siyasa, ta kuma hana 'yan ƙasarta kusan dukkan 'yanci na yau da gobe, sannan ta assasa hanyar leƙen asiri da dubiya, wacce saboda irin tsaurinta babu kwatankwacinta a wannan zamani. Wannan gwamnati ce da ke ba da fifiko ga makamin nukiliya fiye da rayuwar al'ummar Koriya ta Arewa, sannan ita kaɗai ce wata gwamnati a duniya da ta gwada makamin nukiliya a karni na 21. Mataimakin sakatare Blinken ya ce, dangane da wannan barazana, gwamnatin Amurka ta himmatu ga kare mu da kare abokananmu, tabbatar da mun aiwatar da alkawuran da muka saka hannu a kai, sannan da ci gaba da samar da kariya tabbatacciya daga dakarun Amurka. Amurka da ƙawayenta ba za su lamunta da kasancewar Koriya ta Arewa ƙasa mai ƙarfin nukiliya ba. Cikin hulɗar diflomasiyya da kuma takurawa ƙungiyoyin ƙasashen duniya za su tabbatar da sahihin tsayayyen kamfe da zai takura Koriya ta Arewa har sai ta dawo an zauna kan magana ta haƙiƙa da za ta yarda da ƙare makamin nukiliya da kuma mai da kai ga bin dokokin ƙasashen duniya. Bayan gwajin nukiliya da makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi a wannan shekara, Amurka da Koriya ta Kudu sun yanke shawarar girke kariyar makami mai linzami a Koriya ta Kudu. Amurka ta sabunta ƙawancenta da Japan, ɗaya daga cikin ƙasashen da Koriya ta Arewa ke barazana. Gyara sharuɗan da aka daɗe ba a duba su ba kusan tsawon shekaru goma sha bakwai. Matsayin diflomasiyar Koriya ta Arewa za ta ci gaba da rauni. sakamakon halayyar wariya da take karuwa da kuma Allah wadai daga sauran bangarorin duniya. A farko farkon wannan shekarar ne Amurka ta saka wa Kim Jong-un da manyan jami'an gwamnatinsa da ke da hannun wajen aikata munanan laifuka na tauye haƙƙin ɗan adam takunkumi. Hakanan China da Rasha ƙasashen da ke da tarihin kare Koriya ta Arewa sun fara gajiya da kare gwamnatin daga haɗarurrukan da suke aikatawa. Mataimakin sakatare Blinken ya ce, burinmu mai sauƙi ne ba wai tunaninmu mu durƙusar da Kim Jong-un ba. A'a, sai don kawai ya dawo kan magana mai ma'ana magana mai muhimmanci kuma da soke makamin nukiliya kafin sannan za mu ci gaba da jaddada zaɓin mu na dprk domin ya fahimta cewa idan ba zai daina son ƙarfafa makamin nukiliya ba to duk wani mataki madadin dprk zai fi dprk ɗin muni Shari'in muri Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Haka ne kuma ya kamu ga zangon labarai a takaice. takarar shugabancin amurka hillary clinton da donald trump suna ta kewaye kasar a jihohi da suke da su ne za su karkata makomar wannan zaɓe a yunkuri da suke yi na karfafawa da magoya goya sa daidai lokacin da aka shiga mako na karshe a yakin neman zaɓe da ya kasance mai tsanani kuma ya janyo rarrabuwar kawuna a amurka clinton wacce take da yar tazara kuriyar neman jin ra'ayin jama'a a faɗin ƙasa baki ɗaya ta ga magoya bayanta yau juma a jihar pennsylvania wacce take a zaman mazari a ta fuskar siyasa cewa zage-zage da cin fuska da donald trump yake yau mutane ba ya samo asali da shigarsa siyasa ba a turkiya an kashe akalla mutane takwas wasu fiye da ɗari kuma suka jikkata sakamakon wani harin bam da aka ɓoye cikin wata mota da aka kai a birnin diyar bakir da ke kudu maso gabashin turkiyar a yau juma'a jaman kasar suka ce an kai harin ne kusa da wani ofishin 'yan sanda biyu bayan kama shugabannin jam'iyyar democrat ta kurdawa jam'iyyar 'yan hamayya mafi girma a majalisa da kuma wasu akalla wakilai goma sha ɗaya daga jam'iyyar wacce ta fi karfi a yankin na kurdawa hakanan kuma an kama 'yan gurguzu da 'yan ba ruwana a wani mataki da ake gani wato na bincike da gwamnati take ta fuskar ta'addanci masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa nan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah mu za ku ji wata abin abokanan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin sahaba imam aliyu da ya ta ni gabatarwa sai julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin da kuma injiniyan mccall da ya ta mana sautuka mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a yi hutun ƙarshen mako lafiya